Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muharar Studio Kalangu. Hilim Hara Studio Kalungu wani shiri ne da muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ce da kullum wanda suka hada da kiwon lahiya, tattalin arziki, zamantakewa, ilimi da horo da sauransu. Kuna iya samun shirye-shiryen Studio Kalungu ta hanyar gidajen rediyoyi 52 abokan hulɗar mu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. Sannan kuma kuna iya samun su kan yanar gizo ko Facebook da kuma kan WhatsApp. Shirin na yau zai duba kan ranar da aka keɓe a faɗin duniya don kula da masu fama da nakasar rashin ji da kuma gani. Shin wace kulawa ce ta dace a ba masu fama da wannan nakasar don su ji daɗin rayuwa? Shine in za mu tattaunawa da shi a cikin wannan shirin. Dalilin haka muka gayyato muku da Musa Nasir. malamin makaranta ne sannan kuma shugaban kungiyar nan da ake cema inclusion sun frontier barkanku da isowa malam musa muna tare da mutari dubu na samu shi kuma masani ne a fannin shari'a kuma shi ke jagorantar wannan proje mai suna inclusion sun frontier barka da zuwa mutare barka a tare da mu akwai uwar gida rahinatu musa suna yar jarida ce tana kula da fannin sadarwa a wannan proje na inclusion sun frontier barka da zuwa uwar gida rahina barka baki mun gwada kun karbi gurin gaita na Mahawar Studio Kalangu ni Hawa Usman nake mana barka da isowa. madalla kamar da kuka ji a farkon muhawarar tamu wato zabi wannan muhawara ne ta musamman dangance da wannan rana da aka keɓe domin masu fama da nakasar rashin ji ko kuma wato rashin gani wadda kuma ake bikinta a kowane 27 na watan juin mu soma muhawarar da ku wato malam musa nasir malamin makaranta sannan kuma shugabar wannan kungiyar shin ko kuna iya bayyana mana me ake nihi da nakasa ta rashin ji da kuma rashin gani eh, na gode kwarai don ka da sunan kungiya da aka ce ma inclusion sans frontier muna kai godiya da eh, gidan radio studio kalangu da wannan rana da ya ba mu don mu zo mu bayyana bisa wannan eh, handicap ko eh, na mutane masu bukata na musamman mhm. tunda handicap na wanda ba a san shi hakan gaba tunda handicap na wanda mutum baya ji kuma baya gani kenan ga abu na ya haɗu da rashin gani da rashin ji to ba a san shi ba hakan ga kwarai a cikin ƙasashenmu kuma ko an san su sai ka ga suna ɓoye a cikin gidaje kuma da yawa abin da ya kawo mun ka buɗe wannan ƙungiya tunda ni ina karanta suwa a cikin makarantar makafi so da yawa sai in ga an ka yara masu lalura ta gani to kuma suna da lalura ta rashin sai ka ga malamai ba su ɗoka eh, ba su samu horo ba na ɗaukar yaron na suka tashe shi sai ga yaro an kore shi daga makaranta mm. haka nan can ɓangaren kurame sai ka ga mutum yaro kurmana kuma yana da matsalar gani shi ma ga malamai ba samu ilimin da za su ɗauka yaron nan ba da ya ci amfanin eh, education nashi sai ga an kore shi daga makaranta mm. to shi na ya kawo mun ka ce to don mi irin ga mutane ba mu buɗe musu ƙungiya saboda su ma su hito a san suwana bai kamata a ce suna ganga ba tunda duniya ga duwar kai komin na kasar da gare ka to akwai abin da kaka iya akwai wata baiwa da Allah ya baka don bai kamata a bar ka baya ba shi yasa ya kawo mun ka bude wannan kungiya wadda aka ce ma inclusion sans frontier don saboda su ma mu sa su cikin al'umma kuma incin su ya hito kamar na kowa. To ita wannan kungiya muna iya sanin takamaimai tun ne kuka buɗa ta? Eh wannan kungiya mun buɗe ta a 2019 yau dai sai mu ce kamar tana da shekara biyar da eh. mun samu mun ka buɗe ta kuma mun samu duk cikin jahohi na Niger mun samu kama antan antan mun ka aza da kuma tsarin departament inda mun ka samu kama jama'a masu wagar lalura mhm. su ma can mun bude an su irin su dogon dutse su madawa su tanut don ako duka representation kin wa'anga namu na kungiya mhm, mhm. to yanzu kun gaya mana kaman cikin wasu bangarori na cikin jihohin kasa ne kuka bude ita wannan kungiya to sauran wuraren da ba ku samu kuka kawata ba masu fama da wannan larurar su idan suke neman wani taimako ina ne suke nuwa to lalle wanda ce miki yanzu har yanzu muna nan muna cikin kama abin da aka ce ma identification saboda musan mm, kuna nan kuna wala musan nawa na a kona Niger masu waga lallura tun na mhm. faɗa miki ba a santa ba da yawa yanki doki a ko na farin gungun su wanda ana aiho su na nan mhm. to suna wanda aka ce ma kamar rar wanda ba a samun irin suka ga yaro wanda za a aiho shi jariri baya ji bai gani kamar ah, wannan wadda aka ce ma Ellen Keller tunda ita ta ma an ka bude ma wannan rana ta aihuwarta ta da an ka aihe ta makanniya kuma ba ta ji mhm. kuma duk da haka na sai da an ka ba ta horo har ta cin unhanin kuma karatunta shi ya sama bisa ma arzikin da ta na cikin duniya shine har yanzu kaga cikin duk kasashen duniya akwai organization kitan da aka ce ma ashka'i da ta buɗe saboda kula da waɗanda mutane masu lalura ta ji da ta gani don bancin su kana iska kama mutane kuma wanda su makafi na mhm. to zuwa gaba saboda matsaloli na rashin lahiya sai ga kuma sun samu lalura ta ji to ka ganin na sai ka ga abu biyu ya mai baka ji baka gani mhm. sa'an nan na uku suna latizawa da yawa in ki ɗauki latizawa hakan ga wanda in shekaru sun ka kai kamar su tamanin ko saba'in da wani abu sai ka ga tsoho gashi bai gani da kyawu kuma bai ji da kyawu kaga shi ma yana bukata abu wanda na bukata na musamman duk suna cikin ungun da muna samun dun mu san Niger kamar nawa gare mu in mun ka san nawa kuka ga sai mu aje mu ga wacce irin eh, taimako na ya kamata a samu a taimaka musu ko da shi muna cikin mun fara mhm. wanda muka samu muka ka identifiye kamar zandar muna da eh, sha shida muna da madawa uku muna da tawa hudu eh, su dogon duci duka akwai inda muka da su kaɗan kaɗan mhm. muna nan tare da su da famikinsu wani irin taimako na ya kamata a samu an kama wa'yan mutane masu lalura ta ji da ta gani. Mhm. to musa na sayar mun sake dawa kanku mutari dubu na samu ita wannan nakasar a ganinka 'yan kasar nijar ko sun san da ita ah, Masha Allah, na gode da wannan dama da kunka ba kungiyar Inclusion San Frontier kuma eh, Allah shi yawaita muna ire-iren ku masu neman mu zo mu musu bayani akan eh, abubuwan da kuma matsalolin da mutane masu bukata ta musamman suke ciki lalle shi wannan ita wannan matsala ko kuma shi wannan handicap wannan nakasa ba a santa ba sosai a nan ga cikin niger saboda kama in ba mutum ya yi mu'amala da waɗanda suke da waɗannan ko kuma ya zauna cikin gidajen da akwai masu irin wannan nakasa da wuya mutum ma ya san da cewa ko ana iya samun waɗanda ba sa ji kuma suna da matsala ta rashin gani kuma mm-hmm. kamar yadda firizida ya yi bayani na shi ma a cikin experience a cikin eh, aikin da ya yi na ya yi lissahin akwai ire-iren yaran da ake kawowa da irin wannan matsala sai ana nuna kamar ba sa da yin karatun na ko kuma eh, har wasu suna ganin kamar dola yana misali mhm. ba haka nan na ba akwai abin da ya sanya akwai wani wani wata nakasa da ba a nan ga ganinta wadda an yi mai da hankali a kan misali in aka ɗauka can wajen makahi in mutumin makaho na an ka san shi da wannan makanta an yi mai da kai a kan wannan makanta yadda cewa ai lisanin cewa ai yana iya samun wata matsala mhm. wasu kuma wani rashin lahiya ne wanda gida ba a kula da shi wasu kuma zama ɓoye yaran shi ke haddasa musu wannan matsala ta rashin ji da kuma rashin gani kuma wasu sai ku gani saboda ni misali ina da ƙane wanda bai ji bai gani mhm. amma allah ya mai cikawa bai ji bai gani amma ni da na zo na fara lakwal shekara ta ɗaya ta biyu da ni koma gina sai ni gano ba ji na bai yi ba yana ji bai gani na ba yana ji in an cewa na zo yana zawa amma bai gani kuma bai iya magana kenan in ba da na zo na zauna cikin eh, makahi ni gano da shi makaho ji na abin gashi gani na abai yana iya ji mhm. kenan ba makaho na saboda gira mu makaho muke ce kawai makaho mu aza makaho daina ashe dai akwai wata matsala kuma can wadda ta karu shi bai samu damar zauwa lakwal ba mhm. kenan inda an yi sibir din shi saboda gaskiya haka nan ne baya cikin mutane baya yawo cikin yara eh. ko da wani lokaci yana gida ya keɓe kanshi ya keɓe kanshi mm. zamanto bai samu irin kulawan nan ta yara da za a ko koya musu magana ko kuma in an ga suna wani abu a kai su likita mm-hmm. bai samu irin wannan kulawa ba abin da ya shayo mai wannan matsala kenan to kenan akwai rashin lahiya akwai kuma kyalewa eh, wariya uhuh, uhuh. a kyale su ba a kula da su rashin kulawa uhuh, shi na yake kawo irin wannan matsala ta rashin gani da kuma rashin ji gaba daya watakila ma kuma akwai wani rauni ta ɓangaren uwayen su ma ba su kulawa sosai su san yadda yanayin da yaran nasu yake ciki yauwa su sun gare bai gani da yana jariri kenan basu yi lissahin kamar istuwar ɗin ta tarihin gana ellen keller mhm. ita ma an yi saurin ganowa ne sai aka kula mhm. kenan shi ma wannan in an gano ana iya kula da shi a nemi wanda zai iya kula da shi ha ya samu ya yi karatu ya kai inda ita wannan helen keller ta samu ta kai amma da yake ba a yi wannan lissahi ba a kula da wancan bangare na na nakasa na ta ji ba sai an kai ta cewa bai gani bai gani daina an kai ta magani na idanu a lurki akwai wata matsala can wadda ba wattan ba kuma eh mutari kamar yanzu wannan shirin da za a yi bana wata dama ce ta zo na kaman a yi bita a duba irin cigaban da aka samu a shekarar da ta gabata shin ita wannan kungiyar ta ko wani wuri ne ke gare ta a shirin na bana Shirin mu na bana dai shi na na mu wayar da kan su al'umma misali kama yadda firizidan ya yi bayani a cikin gundumomi na niger mhm. da kuma jahohi inda muke da mutane saboda akwai niger yawa gare ta in ba mutum yana da hali na ba da yake kawai aiki na sa kai muke yi niyya dai ce kuma da neman taimako mu an taimaka mana da muna da mun samu da muke da waɗannan matsaloli tun mhm. muna karatu mhm. kenan bai kamata ba mu ma in mun ga irin wagga matsala mu kyale shi yasa yanzu mun ka sa kanmu cewa ya kamata mu wayar da kan iyalai wato fami su gano da cewa ana iya samun irin waɗannan matsaloli idan an same su yaya ne ya kamata a yi hurumin da a gare mu shine yanzu da sha misali zandar muna da goma sha shida mhm. akwai wurare da dama da muke da uku ko hudu ko biyar hakan ga kenan wannan wani ci gaba ne saboda da babu ko guda mm. yanzu kuma an fara samu takan yiwuwa can inda ba mu je ba akwai su wa'anda mu ba mu san da su ba kenan in muka ci gaba da wannan tare da taimakon al'umma mhm. saboda su muke ma kenan in suka kama muna da al'umma da kuma gwamnati shine mai kula da ku ya kamata ya kula da kowa da kowa kenan su ma wa'annan za mu samu mu jayo su mu sayo su cikin al'umma saboda a dama da su. To madalla mu tari mun gode kwarai da gaske mun sake dawowa kanka. wal gida Rahina Musa Sunna kina daga cikin wannan kungiyar Inclusion Sun Frontier. shin a ƙasar niger wani irin ayyuka ne ƙungiyar taku ta hiba ƙarfi eh, na gode sosai da eh, occasion kin da kuka bamu mm-hmm. don mu zo mu haɗa mu duniya eh, kaman kungiyar nan namu akwai shi mm-hmm. tunda da na harko dai ba a san da kungiyar mu ba na biyu ba a san da akwai mutane masu bukata ta musamman ire-iren haka tunda wata rana in muna hira in nake kungiyar mu na kula da wanda ba su ji ba su gani sai ake mai ke ke sha kwaya na kaka mutum bai ji bai gani mm-hmm. kenan kamar wani abun eh, mamaki ne ga mm. mutane to shi yasa kungiyar mu abin da ta sa gaba kamar sensibilisation a yi ta waye mutane kai don su san da akwai irin mutanen nan a kula da su kuma mutanen nan su da kansu ma su san da akwai kungiya wanda zai iya ba su taimako wanda zai iya sa su ma su hito mutane su san su su san da akwai su tunda in mutum na cikin daki ire-iren mutanen nan sai ku gani mutum akwai wanda ba su ma hita hilin gidajen su sam ko da yaushe suna kuryar daki to irin nan matsala biyu akwai ko a ke ana son su ne ba a so wani abu ya same su ko ko a'a iyali ba su so a sanda da suna da ire-iren mutanen nan sai su rike boyensu ko su ke wani kamar wani abu eh, malediction ne ya hado ga mm, iyali ko wata annoba ce mm. mm-hmm. ire-iren su haka to shi yasa kungiyar mu muka sa gaba muka kito Uh, eh, wanga shekara da abin da za mu yi za mu fara da uh, radio da eh, laimas media da mhm, kafofin sadarwa eh, madalla don mu nuna ma duniya akwai wanga rana mhm. tunda wanga rana ko ina cikin kasashe abin ne suke nema len len ne suke bida hmm. sai kama a dauki misali wanga bido da gaba gare ne mhm. sai a yi ba ma wannan mai nakasa don ya yi ta eh, mi aka cewa ya yi ta salen ko ina kamar ya ta sa zare jikin shi ta lola ya mai zare jiki bol ko wani mota ko ne abu da haka ko wanga mikro don shi ma ya san da a akwai wata rana wanda na taba sa len in nan kenan in mm. shekarar nan ya zo ko misali mutum bai san shekarun shi ba ya san da a kenan yanzu ya yi shekara guda ko ya kara shekara biyu mm, daga lokacin da ya fara da aka madalla kuma ana waye ma mutanen kai kamar in mun je gariruwa kamar in dauki misali mun ta yi dogon duci da eh, madawa mm-hmm. wanda muka sa kungiya 'yan mata masu larura da wanda ba su larura mhm. don saboda a samu a yi inclusion tare a yi mhm. aiki tare an ka koya musu aikin hannu kuma wanda suka koya musu aikin hannu masu larura ne su da kansu kenan wanda yake da larura zai ki a'a kenan da larura ta ma ina iya wani abu mhm. wanda bai da larura yana ki a'a na ki amfani masu larura kenan ya kamata in kula da su to ga aikin da muke yi su kansu ma wanda suke da larurar wannan yanci ne suke suna da yanci su ma ya zamanto cewa an kula da hakkokinsu kamar a nan gurin wani irin jan hankali zaki ga gwamnati ko kuma in ce ma kungiyoyi waɗanda ya kasance suna da hannu da shuni don su kara mai da ƙarfi a wannan fannin kira na farko wajen mutane masu larura ne tukuna mhm. tunda in mutum bai yarda da laruran shi ba iya taimakon shi dole sai ya bayyana ta dole sai ya bayyana ta mm-hmm. kira na biyu wajen uwaye sai ka ga uwa ta ihi yara me ba ta san matsalar shi ba ita tana gani da yaro bai shi mm-hmm. babu ruwan shedi ba ya gani in yana da matsalar ido ko ko a'a bai da sai daga baya sai abun ya ci gaba wanda ba a daukan maganin shi kene ya kamata uwaye su masu kula eh, akwai kuma eh, kamar a ce eh, masu gida kamar da chef de famille mm -hmm. wanda in yaro na da matsala sai ku ga sun bar yaro ga uwa mm -hmm, mm -hmm. sai ake kita kika sai inda kika hito da da ita yadda lalurar danta sai a bar mata komai da komai sai a bar mata ita kada kene ya kamata ita ma a taimaka mata mhm, mhm. to kun gani e, kuma akwai e, gwamnati in mun dauki misali eh, e, laimeri sauran meri da direction regional mhm. da laisansanyen kowa ya kamata ya mai da hankali wajen yaran nan in yaro na ga hannuna ya kamata in kula da shi in san mina na an matsala shi to duka wannan muna zanki intervenir don saboda mu jaye musu kansu kuna wayar musu da kai ma haka na muke to yanzu shi wannan waye kan da kuke yi kaman taron gangami kuke yi ku tara unguwa unguwa ko kuma gida gida kuke ko kuma kuna zuwa asibiti asibiti ne kuna haduwa da uwayen kamar misali an zo na awo ko an kawo yaro likita kuna profite da wannan kuna nan sensibilization kin kuya ne kuke kuna ta yadda ita akwai kamar misali ranar da aka hidda ma mutane masu kasa mhm. kamar yan jiye da turwa december mhm. wannan eh, rana ne da aka hidda ma mutane masu nakasa kenan lokacin da muna zankin sensibilisation akwai kuma kamar la journée de l'enfant 16 juin duka wannan muna profite in akwai taron jama'a eh. wata rana ko muna shiga cikin gidajen koko eh, antenne mu kamar no representant da la localité su ma suna shiga wakilanmu su ma suna shigo suna hira mhm. da uwayen yara da manyan ma tunda president ya gaya muku yake muku akwai sohi akwai kuma yara mm -hmm. to muna profite da haka kuma akwai wanga babban rana da aka hida musu wannan da ranar suna rana ce wanda aka hida ma masu lalura rishin ji da gani shi mhm. ne shine to shi shine yanzu muka hwara mhm. sensibilization da uh, eh, mikrokin nan naku muna zanki yi kaman eh, sensibilisation bisa kan group na whatsapp mhm. kuma muna zuwa eh, cikin unguwa mu hira da mutane amma ba mu fara zuwa da laisantar de santé tukuna mm, muna da asibitoci mai eh, muna da niyya insha Allah to madalla mun gode sosai wato madam rahinatu musu suna mun sake dawowa kanki eh musa nasera kamar kuna iya ku bayyana ma masu sauraron mu takamaimai shi gwamnati da abokan hulɗar shi menene suke yi don ya zamanto cewa sun ƙara muku ƙwarin gwiwa ko da ke fama da wannan nakasa eh to warki sani eh, muna bukata kwarai kamar da shi gwamnati tunda ako saran ƙasashe da yawa mhm. eh, wanda za ci ga mutane waɗanda masu lalura ta gani da ta ji to ana kawo musu taimako sosai misali cikin mutanen da gare mu muna da kama yanzu suna kai su 42 hakan ga mhm. wanda kullum a kowa mutum wanda a tare da su wanda ka kula da su to ka ga mutumin nan kenan ko aikin da gare ka baka yin aikin nan misali ki doka yanzu kama wata halima da a zandar mhm. ɗanɗanta zan ce miki bai iya ma minti talatin waje ko ya ta ce min gona yana noma zai yi gudu ya zo shi dibi oshi in ma ta yi kasuwa yana taya kasuwa na gudu zo shi dibe ta tunda ita ta ka kula da ita duk abin da ka bukata in za ta zuwa dushina shi ka kai in za ta alwala shi na kai in abinci za ta shi na ka mata kaga babu abin da bai mata cikin gidan nan to irin ga mutane suna muka fata zuwa gaba gwamnati ko ko meri ta diba ta ga koda salar wanga smig wanda ana iya basu mutane na wanda yankin doka ba yawa gare su ba kan ga a cikin eh, nan Niger. Mhm. Don meri ba kumiya don ka ɗauki simig kamar na Palanton kina ba su taimako. Wata assistant haka ga na taimako. Mhm. Shi na da yawa cikin su da muka samu kamar yanzu hudu wanda mun samu wanda kama mutane da bon volante wanda sun ka ɗauki kamar hudu za su ba su albashi kamar eh, jika arba'in arba'in sai rayu su ta ƙare. kuma ba da muna sun gudu sun kai ba kama eh, rajayi hanga mai mhm. da notar mun ka kai sun kai sun yi mhm, mhm. an gajama wanda da laiwa bala don kenan sai rayuwa wa'yan ta kare za su samu suna taimaka musu kuma misali ka ɗauka mu ma da yawa akwai wani ɗan uwanmu da ya ga an ce min nayi ƙungiya ta masu kula da masu lalura ta gani turar nin ma faɗa mai haka nan sai ya yi shuru makaho na fa mhm. sai ce to yanzu duniya ga akwai da bai ji bai gani to sai ga shi to nan shi handicap kin shi shi bai ji na bai gani na fa mhm. to a kuma wanda bai ji bai gani to wallahi sai ga kenan nashi ba komi na ba to hakan gana za shi iska ma ko uwaye mhm. yo in sun gaji an ce ga wani can wanda bai ji bai gani yana wani aiki an hiddo shi to ina lihin kai ka ce kai dan dan ka yi kurmana ko ko gurmuna ko ko beji ka kai shi lakwal za ka ji an dikaf kitan da dan gana kenan ba ko mita ba ashe ga wani can wanda shi nashi ya hina kwarai to misali ki ɗauka haka gana mutane na suna son bukata ta musamman bisa musamman shi yasa muka tambayar gwamnati ya kama muna bisa identification saboda duk Nijar gaba ɗai musan da nawa suke ina na suke kuma mina na gwamnati ya kamata ya kama musu tunda mutane na wanda na da imani ki doka taimakon su zai ka alheri ne a cikin ƙasa tunda barin su hakan ga kaga mutum wanda Allah ya yi ma beji bai gani kai da ka san mutum da dai lahira shi dai ko aljanna dai Allah ya mai garin tintara don shi yasa muka roƙon gwamnati da duka otorite su kama muna mu identifiyan su mu ga wani taimako kamata mu yi musu don shi yasa ga kamar muna da wasu proje wanda muna duka mata suna zuwa suna formen mata wanda ba su da lalura a cikin wannan formation kin tamu da yawa sai kuma muna samu cikin village ana ta hidomu da su kwanakin can mun zo wani village da ake ma tagon nan dogon duci eh. muna formation na hakan ga muna ba da misali bisa wa'yan ga mutane sai wata ce ai ta san wani wanda beji bai gani yana nan cikin gidansu cikin runhuwa cikin bukka bai mahaita zamana shi kaga taimako na ta yi ita ma tabbatar da kenan ana iya ashe taimako irin ga mutane tunda su ba su isa sai a dimi wanda bai ji bai gani mhm. shi dai ya zamana ba wani aiki gare shi ba komi ba a birnin tawa akwai wata wadda muka samu ta kai shekara talatin da biyar ba taɓa hito cikin aiki ba saboda ba ta ji ba ta gani mm. da uwa sun ka ce mun tun tana da kama shekara goma take haka nan to har ta yi talatin da wani abin ciki ba taba hitowa waje ba tana zaune in za ta dush sai an kai ta in za ta miyana ba ta magana da kowa wallahi mu mun kai shekara guda tare da ita muna gwada mata kakana in za ta yi toilet mun ka ɗaga mata igiyoyi ita da kanta sai ta kama igiyar ta sai ta mun ka gwada mata kakana in kina buƙatar ruwa sai ta gwada musu dan muda a kama ruwa in abinci ta kaso ta gwada musu kwano in hura ta kaso ta gwada musu liddai ke obje na kamar mun ka ta gwada mata hakan kusa gare ta wanda duk in ta gwada shi kenan yan famikin sun sa abin ta kaso kuma mun ka gwada musu bai kamata saboda ba ta ji ba ta gani ba a ce kullum tana cikin ɗaki yanzu sai sun kawo heddota tana yawo a cikin karce mm. tare da wata ƙaunarta kenan za ta walwala ita ma kanta ta san da ba kamar da na ta ɓoye ba. To eh. madalla Musa mun sake dawa kanka. Mhm. eh mutari dubu na samu kaman kai a naka gani menene ya kamata a ba ƙarhi don ya zamanto cewa masu fama da wannan nakasar sun samu ƙwarin gwiwa kamar misali wannan misalin da Musa Nasir ya bamu me ya kamata kuma a ƙara ƙarfafa ma. Lalle abin da ya kamata a ba ƙarhi mhm. eh, ba sai na komo kan bayanan da sun kai su biyu ba mhm. sun yi bayanai mai gamsarwa sosai akan wannan watan lalura da yadda ya kamata a kawo masu taimako abinda zan cewa na harko dai shi na mhm. su iyalai ko kuma in ce fami su sani da cewa a duniya babu wanda ya san karshen shi kenan ba dan mutum yana da lalura na za a ajiye shi cikin gida ba wanda duk yayi. misali ya yi kwana biyar ko a ce shekara biyar ko abin da ya haka cikin ɗaki ba wanda zai mai magana in ba a yi hankali ba zai fara magana da wasu mutane zai ƙirƙiro nashi abin da zai iya yi to wannan ƙirƙirar da zai yi ita za ta sa wani wata na ƙasa ta sake ƙaruwa a kan wannan kuma yanzu an san da misali bai ji na bai gani biyu na a gare shi to shina iya samun wata deficiency matsala ta kwakwalwa sakamakon zaman nan da yake yi cikin ɗaki kama a ɗauka misali waɗanda ba su ganin salama kama a ce su gani daina na abbasu yi mhm. da yawa daga cikin abokanmu ana kawo su da irin wannan matsala ta ba su son zama cikin mutane mm. saboda tun can dama ba a koya musu zama cikin mutane ba mm-hmm. ba su a son cin abinci tare da mutane saboda da masayinsu na abinci daban na yake kuma shi wannan bai kamata ba yau in ana lissafi kamar misali ƙazanta ce a gare su sai a gyara su kamar yadda an ka gyara kowanne mm-hmm. ko ba gaskiya ba mm-hmm. in za a ce abinci ne a gyara su a kawo su tare da mutane ga yanda ya kamata a ci abinci ga yanda ya kamata a sha ruwa kenan fami in suka saba musu da zama cikin ɗaki ba za su iya rabuwa da wannan ba in kuma suka saba da koya musu su tashi da kansu tsaye da kansu za su tashi tsaye da kansu sannan kuma na biyu shine wajen gwamnati muna da dokoki da dama waɗanda suke kula da mutane masu bukata ta musamman wanda ba a ce wane sai wane ba uhuh. ita misali doka ta majalisar ɗinkin duniya wadda nijar ta sa mata hannu ita wannan doka mai kula da mutane masu bukata ta musamman an yi sa mata hannu tun shekara 2008 lokacin mulkin tanja mhm. take aiki a nan nijar ita wannan doka ta tilasta ma gwamnati doka matakai da dama kamar misali e a location ko kuma su allows ga mhm, masu mhm. kula da su na mutane an yi bayani akan haka nan a cikin aya ta 28 da kuma aya ta hudu ta wannan doka da ya kamata su a kula da su waɗannan mutane masu bukata ta musamman da kuma a nan gida ma nan Nijar akwai dokoki da dama e, da sun kai bayani akan e, kula da su wa'annan mutane ko mm-hmm. ta hal, e, fannin karatuna ko kuma ta fannin abin da ya shahi shiga cikin al'umma da kuma zuwa wuraren ma shakatawa da al'umma suke zuwa ba dan za a wurin buki a ce kai baka gani ko ma zamna ko kuma kai wani a'a a sa ka cikin mutane saboda in ka saba kai ma kai za ka yi da kanka ba sai an yi maka ba to madalla mu Allah sa kiran da kai yi ya shiga kunnuwan da suka dace Musa na sayar in mun dawo a bangaren naku shin wai ana iya kahin ita wannan kasar eh to kahin ta ka san wanda iya riga ya zo misali kamar da yara ana iya zahin tariya a ganin akwai intervention kin da aka iya yi tun yaro yana jariri tun da da yawa wasu za ka iske yaron bai gani uwaye suna iya gane da irin shi na liƙe to yaro wanda kamar bai ji shi na in ba an zama ana koyar da wani kwanko ko ana taɓi ki ga yaro hankalin shi ko juya bai jariri mm. to daga nan uwa kina iya a ah, yaron gana wa dai bai da matsalar ji Mhm. to lokacin nan aka iya intervention sai a yi maza a tari mm. don wannan a kowane bangare to kuma yalla shi mu eh, abin da aka iya badawa shi na in abu ya riga ya kawo sai mu gani to kakana ya kamata mu ce mu yi akwamfanyen shi wanda lalura ga ta same shi mhm. eh, misali sai ki iska kamar yanzu wajen communication in eh, eh, Allah ya zamto eh. yaro yana karami na wanga abu ya same shi to ya kamata a yi kin kwarai communication akwai communication da yawa wadda ana iya shiga don a samu a yi communicate da su misali mhm. ki doka na taba samu wani cikin wajen tawanin to ya rasu shi ma dai nan da shekara biyu to shi baban shi ya rasu na ma ya shekara goma da ya rasu bai masani ba tun da bai shi bai gani kun mm. babu da faɗa mai bayan an rasa kuma da za a faɗi mai a faɗa mai awo to shi dan ya yi lakwal tun da ya yi lisi mm-hmm. ya san makaranta ya iya karatun alfabi mm-hmm. to shi ne da hannun shi da ɗoka ina rubuta mai ka hakan ga ba su kai tun shi ta ba su gane komi sana rubuta mai pe mm-hmm. tun da hannun ka ɗoka ka samu mutum pe ya gane mm. ka rubuta mai a ka rubuta mai ta pe ka rubuta mai a papa rubuta mai a dcd sana sai haru fuka Allah sarki kaga mm. communication na kamar yanzu wanda ya yi lakwal mm. Allah abin da same shi mm-hmm, mm-hmm. shi da hannu hanga ana ya rubuta mishi mm. ko ko shi in yana so ya rubuta ma wani mm-hmm. tunda in ka riga ka yi lakwal yanzu misali ko rishin lahiya gare su ba a isa ni amma in kai ka yi lakwal kana iya samun a baka fetar shi na iya rubuta shi gwada ma uwayen shi mm. que je suis malade to wanda kaka kamar communication ta wanda da wanda ya yi lakwal mm -hmm, mm -hmm. to misali wanda bai lakwal ba shi na zai iska communication kai shi sai ta zama wuya suna misali ki ɗauki yara kamar su ga Ellen Keller tunda ko Ellen Keller sai da babanta ya ta ɗauko mai kantashe ta ya kawo ta na cikin gidansu ta fara mata kartuwa da kayan wasa da su kufe su minya na ga tanan dai elen tana ta gani su hanga me ba ta magana minya na ba ta isa ni ta fara ka ta wajen ruwa ta eh. ta ga ruwa na hakan ga ba ta isa ni don da haka na sun ka fara kominike har ta san abu da yawa mm. in ta muka mata hakan ga ta san wanga minya na me ba san minya na ba sai sun ka fara da abin ga na sistem kin barai eh. don sai kamar ta taɓo ruwa mm-hmm. sai ta rubuta mata lo sunan mm. ruwa mm. don ka o oh, donc a a a a uko daga ruwa na wanga mm. an bara tana taba ga so abuna gura guze da uku na mm. me wani letter kana wanga daga haka na sun ka fara hatta gura musu wagga a ta wagga u ta wagga u da haka na ta fara kanta sheta har ta ga ilin ta ta university na abinga mm. to su yaro ga yara suna in ka duk duk afrik gana din sa'ad da wagga equal mhm. ta yara wanda ba su ji ba su gani muna niger har yanzu ba mu haro ba balle ma muna cikin identification na hannu mu ce mu shiga a gano su hanga me akwai abu da yawa gare su na communication mhm. yanzu akwai kamar communication da aka ce ma eh, american na ka zance mata kama communication ta ana ce mata gesiyar tactile mhm. wanda shi kuma kamar in kurma na wanda makanci mhm. kamar kurma na makanci kasan kwarame sun iya magar su ta kwarame eh. to shi shi na izakwa in kana yi zai kama hannuwan kana kana jasa hanga yana mm, taba daga nan sai ka gane daga nan shi na gane mina na shi ka so mm-hmm. to kaga duk wannan shi cikin communication ko ko avec langue des signes ko kama daya za a ce ga kama a ta eh. Eh, b ana sha taba shi c mm. donc e donc f g hakan ga h duk shi na iya gane hakan ga da na abin kwarami mm. donc akwai abu da yawa na wanda za ka iska wajen communication saboda a san miya na suka bukata babban matsalar mu da yawa na zaki iske suna zamna cikin gidaje wata na ba a sanin ma miya na gare su hmm. su tu bisa harkar bangaren su tu bangaren da lahiya ga mutum shi na zamne kai da da shi baka san miya na adda mutum nan gaba don ka sai ka diba don ka da ikon Allah na suka rayuwa hakan ga mhm, mhm. to madalla mhm. mun sake dawo kan musa eh uwar gida rahina musa sunna kamar ke a naki bangaren wajen uwaye mata wani irin kokari kuke musu don ya zamanto cewa kamar su taimaka wajen gano irin wannan larurar tun yara suna kankana misali ma a ci uwaye waɗanda suke da jinjiri haka da kananan yara eh, taimakon da muke ba su na farko dai ya muna nuna musu yaro in ka aihe shi mhm. ke ya kamata a ke ke uwa ke ta mutumin na harko da a tare da shi kenan yau in yaro na da wani larura ke uwa ya kamata ki san da shi in baki kula ma yaro ba yaro shi yana iya kula miki sai ya nuna miki in kin yi kaza kullum kamar misali akwai wasu jariri sai ka ga in suna jin wusari suna ta daga kawawunsu mm-hmm, mm-hmm. suna kukawa suna ta wani madalla mm-hmm. kenan sai uwar take sabke shi wusari ta kaso ta yi kenan hakanan na muka so uwaye su mai da hankalinsu ga wannan yara mhm, mhm, akwai mhm. kuma wanda lottijawa ne kenan da saboda mutum shekarunsu sun huke bai kamata a bar shi kadai cikin gida ba kamar da mutari yahudi kenan yana iya aiho musu wani kuma matsala daban ya kamata a kula da yaran nan uwayen tukuna kuma ubanni su kuwa kamata su kama musu tunda matsalar da a gare mu yara ire iren su wannan sai ka kaga ubanni sun bar ma mm, na uwaye sai a ce ma mm-hmm. uwa ni ban san inda na hito da shi ba mm. ke ta kika san inda kika hito da shi kenan uwaye ma suna son taimako mm-hmm. shi yasa muke so a kama musu su duka to madalla ina ganin cewa ma dai nan muka zo karshen muhawara amma kahin mu yi sallama da ku kwata-kwata zan so in ji kamar a naku bangare kuke ganin wani shawarwari ne suka dace ko kuma wani shawarwari ne ke gare ku zuwa ga magabata da duk wani mai ruwa da tsaki wanda yake iya kawo tashi gudunmawa don ya zamanto cewa an haɓakar da rayuwar masu fama da nakasa a ƙasar Nijar mu soma da kai mu tare. To lalle ni eh, kama abin da nike so in ce a kan wanga lamari shi na dai na harko eh, su waɗanda suke da hannu da shuni mhm. eh, kamata ya yi a taimaka muna mu samu mu san ko su nawa a gare mu Nijar mhm. na harko kenan sannan na biyu su kuma fami ba kama kasu aza kama wata gata na ta muka nan muna yi mhm. gaskiya na abin akwai shi a zan kula da yaro saboda in akwai ma in ma akwai wannan matsala in tana da magani a nema mhm. tun da wuri eh, sannan na eh, zuwa ga gwamnati gwamnati ya kamata su ma su taimaka muna su kama muna saboda mu ma nan mu samu irin wada gana sun ka samu wurin karantarwa eh, ta waɗannan mutane mhm. sannan kuma a wayar da kan mutane saman dokokin da suka shahi mutane masu bukata ta musamman sannan kuma a taimaka su waɗannan masu kula da su e, misali wanda shi sai ya dawo gida don ya kula da wani wanda yake cikin irin wannan yanayi mm -hmm, ya kamata a ce a taimaka mai ko na rage lokacin aikin shi ko kuma ƙari kan e, biyar da yake yi mhm. wala yake samu akan karshen wata abin da nake so in kara ke na gurgushe to madalla mu tare mun gode kwarai da gaske rahina me zaki ba mu wace shawara ce ke gare ki don ya zamanto cewa an inganta rayuwar masu fama da wannan larurar eh shawarar da gare ne dai ku 'yan jarida mhm. ku ya kamata ku kama muna a san da eh, kamar existence na kungiyanmu yana nan kuma a san da mutanen nan suna nan kenan in an san da su ko mu ba mu tai wajen su ba suna iya zakuwa wajen mu dan mu diba mu gani tunda kowa da bukatar shi ta ko muna da larura guda bukatar mu ba ɗaya ba mm-hmm, mm-hmm. kenan sai mun san da ina ne suke kaka za mu iya mu taimaka musu mm-hmm, in kun diba kungiyar mu mu duka masu larura ne kenan ko kaka ne za ki iya samu wanda bukatar kina daidai da wancan za a yi eh, kamar misali sai a taimaka ma mutum to kenan in da 'yan jarida sun ka kama muna e, mutanen gari sun san da existence na wannan kungiya mm sun san da lalle lalle akwai mutane wanda suna da laruran nan na rishin gani da rishin ji mhm. uwaye da kansu za su mai da suke ah kenan wanke da ina mishi magana yana kyale ni anya ba wanga larura ne gare mhm. shi anya wanga ba haka nan na ba mhm, kenan ke gani za a mai da hankali gare su. To da rahina mun gode sosai. Eh president Musa Nasir wace shawara ce gare ku don ya zamanto cewa masu fama da wannan larura sun samu suma rayuwa cikin yalwa. To abin da zan faɗi kamar da zuwa da gwamnati da su kansu kama autorite da community. Mhm. Misali in ki ɗoka muna son muna fata inda gwamnati zai kama muna sosai bisa harka Eh, lahiyarsu misali ki ɗuka kaga mutane na wanda ba a suna abin da gare su to muna fata zuwa gaban mu fara sensibilizating su direction na sante musan da kamar cikin garurin da suke in ana iya samun likita da zai iya zakwa ko da cikin wata don ya ɗauki tamfiracin kusa ko ko jikinsu kaka suke lahiyarsu tun kaga ba su da halin da za su tahiya likita amma kai likita muna son ka zo don ka dibe su ka ga lahiyar da suke ka koma shine muka fata wannan abu in gwamnati ya ɗauka mu da su ko unhu da direction ko ko cikin district ko csc eh, duk inda adda mutane gana mu. a san da an ɗauka ana zakwa ana dibin lahiyar su ko da duk wata sa'annan na biyu shi na kuma au niveau de, de, de, da nika mhm, zancen assistance la mu ga mhm. wani taimako na ya kamata a yi ma mutanen da wanda su rayuwarsu kullum suna tare da wa'yan jama'a mm-hmm. kullum suna tare da su don shi na muka wannan fata sa'an nan muna fatar da duka inda adda gidan radiyo ya samu waga labari da mun ka bada mm-hmm, su mm-hmm. hito tunda na san suna nan da yawa a cikin gidaje abu na wanda bai da matsala a ko mu kamar ni ina da tara da shidda tara da shidda hudu da tara tara da hudu duk in dai ka kira wa galamba insha Allahu za mu ganin taimakon da muka iya kawa bisa mutum ne mai lalura ta ji da ta gani kwa to Allah ya taimaka insha Allah masu sauran mu duka duka daina muka zo ƙarshen maharar ta studio kalangu ta yau wadda ta yi duba kan ranar da aka keɓe a faɗin duniya don kula da masu fama da nakasa ta rashin ji da kuma rashin gani shin wace kulawa ce ta dace a ba masu fama da wannan nakasar don su ji daɗin rayuwa kuma da daga bakin bakin namu ya kamata a ce kowa dai ya kawo nashi kokari don ya zamanto cewa abun farko an zakulo wannan mutane a duk inda suke game da lokaci ya ba da lamba wato duk inda kuka ga mai fama da irin wannan nakasan kuna iya kira a kan wannan lamba insha Allahu su kuma suna nan a zaman ku suke domin su taimaka musu don ya zaman cewa su ma an samu an kyauta rayuwarsu ta inganta kamar rayuwar kowane ɗan ƙasa. A madadin bakin namu cewa da Musa Nasir shi kuma malamin makaranta ne sannan kuma shugaban kungiyar Inclusion San Frontier da Mutari Dubu na samu shi kuma ƙwararre ne a fannin a fannin shari'a sannan kuma yana daga cikin masu jagorantar tsare-tsare cewa da proje a nan inclusion san frontier da uwar gida rahinatu musa sunna yar jarida ce kuma tana kula da fannin sadarwa a nan kungiyar ta inclusion san frontier ni hawa usman da na jagoranci shirin tare da ban hannun amina nake ce muku huta lahiya sai wani lokaci insha allah